Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na Sarfil Hashin Kumel tare da Aisha Sula da sauran abokan aiki miki kafarin cikin ko wannan shirin a yau ranar Litinin goma ga watan Fabrairun shekara ta dubu 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. adadin waɗanda suka mutu a ƙasar china sanadiyar barkewar cutar murar nan ta coronavirus ta kai 908 zuwa yanzu an fara gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu a cikin nasara a yankunan da ke amfani da harshen faransanci a ƙasar kamaru sai dai kuma a yankunan da ke amfani da harshen ingilishi aikin zaben na tafiyar hawainiya gidan talabijin ɗin gwamnatin iran jiya lahadi ya ce kasar ta gaza a yunkurinta na harba tauraron dan adam da ta kirkiro samfurin zafar. To labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama wasu mutane uku da ke alaka da kaiwa sarkin Fataskum hari. Bincikensu ya nuna cewa 'yan ta'addan sun so ne su yi garkuwa da mai martaba sarkin Fataskum. al'amarin da ya sanadiyar kashe hadimansa guda hudu haka kuma za ku ji cewa masana tsaro a najeriya na ci gaba da muhawara kan kiran sauya hafsocin tsaron kasar rashin samun nasarar tabbatar da tsaro a najeriya yana da nasaba da cewar kananan sojoji da kananan jami'an tsaro da suke tsakiya an toshe su ta sama magana ci gaba promotion nasu yaƙi gaba domin waɗanda suke kansu lokacin barin aikin yayi basu bari ba sai ku biyo mu cikin shirin domin jin duk waɗannan rahotannin masu muhimmanci sannan kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya adadin waɗanda suka mutu a ƙasar china sanadiyar barkewar cutar murar nan ta coronavirus ya kai 908 zuwa yanzu bayan da tun gabanin nan ya zarce adadin mace-mace da cutar sars ta haddasa daga shekara ta 2002 zuwa 2003 a cewar jami'an gwamnatin china jiya lahadi hukumar lafiyar kasar china ta ba da rahoton karin mace-mace 97 da kuma wasu sabbin kamuwa da cutar su 362 bayan yawan masu kamuwa da cutar ya ragu a ranar Asabar, wanda shine karo na farko da aka samu sauƙin al'amarin a tsawon fiye da mako guda. An yi imanin cewa cutar SARS mai shafar numfashi ta hallaka mutane 774 ta kuma galabaita mutane wajen 8,100 a China da kuma yankin Hong Kong. wani soja da ya fusata saboda wani rikici akan batun kuɗi ya buɗe wuta ya bindige matafiya a ƙasa da waɗanda ke tsaye yayin da ya ruga a guje da wata motar soji ranar asabar a nakon rachashima a ƙasar thailand ya hallaka mutane 29 baya ga wasu kimanin 60 da ya raunata jami'an tsaro sun bindige sojan bayan turjiyan tsawon sa'anni goma sha biyu a wani rukunin kantunan jiya lahadi cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani yaro ɗan shekaru goma sha uku da ke kan babur ɗinsa da kuma wata matashiyar mace mai tuka mota tare da ɗanta a ciki. Prime Minister ƙasar Prayut Chan Osha ya ce, "Ina fatan wannan shine na farko da kuma na ƙarshe kuma ba zai sake faruwa ba ba wanda ke son afkuwar haka ya kira irin wannan, zub da jini da aka yi a kasar thailand abin takaici da bai taba faruwa ba hukumomin kasar sun ce dan bindigar soja mejo jakrapan toma kuma prayot da jami'an 'yan sanda sun ce yana cikin wani rikicin kudi ne da wani dan uwan kwamandan na soja kan cinikin wani gida. An fara gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu a cikin nasara a yankunan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar Kamaru, sai dai kuma a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi aikin zaɓen na tafiyar hawainiya. Ganin 'yan aware sun gargaɗi mazauna wuraren cewa a kul suka kaɗa ƙuri'a. Shugaban Kamaru Paul Biya wanda ya kaɗa ƙuri'arsa a yawunde babban birnin ƙasar ya jinjina wa waɗanda suka kaɗa ƙuri'arsu ya ce ya kamata 'yan ƙas kamaru su fito sosai su kaɗa ƙuri'unsu kuma kar su saurari waɗanda ke kira su janye daga zaben saboda su kawo zaun ƙasa ga demokradiyya a ƙasar ya ce d'abord un sentiment de joie de satisfaction j'ai accompli mon devoir de citoyen et j'en suis heureux ya ce ya ji daɗi kuma ya gamsu da yadda ya sauke nauyin da ya rataye a wuyarsa a matsayinsa na ɗan ƙasa kuma yana kira ga duk 'yan ƙasa da su yi watsi da kiraye-kiraye da jami'an siyasa na ƙauracewa zaɓen ya kuma ce ana ganin demokradiyya na samun ci gaba a ƙasar ta kamaru. To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su zamu leƙa Najeriya inda hedikwatar 'yan sandan kasar ta ce jami'anta sun cafke wasu 'yan ta'addara a nasa ansaru da suka kai wa tawagar mai martaba sarkin Fataskum hari a jihar Kaduna. Ga Hassan maina kaina da rahoton. hedikwatar rundunar 'yan sandan najeriya ta ce biyo bayan mummunan farmakin nan da ta kai a sansanin 'yan ta'addan ansaru da ke dajin kuduru a yankin karamar hukumar birnin gwarin jihar kaduna yanzu an sake cafke wasu 'yan ta'adda guda uku da kai tsaye suke da hannu a wani hari da aka kai a kan jerin gwanan motocin mai martaba sarkin fataskum mai umaru bubaram ibn wuri bawuya waɗanda dai aka kama ɗin su ne mun kai liman isa ɗan shekaru 32 da ake mai lakabi da babban driver sai abdullahi saminu mai shekaru 21 wanda aka fi sani da dan munafiki sai kuma aminu usman mai shekaru 22 wanda wannan ya kawo adadin 'yan ta'adda takwas kenan 'yan sandan suka kama a halin yanzu mai magana da yawun rundunar 'yan sandan najeriya mataimakin kwamishinan 'yan sanda frank mba ya ce bincikensu ya nuna cewar 'yan ta'addan sun so ne su yi garkuwa da mai martaba sarkin fataskum al'amarin da ya sanadiyar kashe hadimansa guda hudu ciki har da ɗan majalisar sarki wato makaman fataskum alhaji abubakar maina kaina alhaji isa maina kaina da ke zama santurakin fataskum kane ne ga marigayi abubakar maina kaina mu kan rai sai dai in ta muke ta kasance don yanzu kamar ni kan bakin ciki bakin ciki iya bakin ciki na ji wannan abu ya auku wanda babu yanda ma zan kwatanta shi da wani abu da rai na rayuwar duniya domin ba abin da ya fi mun wannan taci ba da wannan dan uwan nawa mu sai dai Allah ubangiji ya saka mishi eh to yanzu misali da ke gashi an kan kan waɗannan mutanen kamar me za ku so ku ga cewar an yi kenan. Dukan ba mu da wani abin da za mu iya ce sai dai abin da hukuma ta tanadar musu wannan hakki da suka ɗauka babba ma kansu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce bincikenta ya gano cewar akwai wasu 'yan kasuwa da ke marawa 'yan ta'addan ta hanyar samar musu da kayan aiki da ma miyagun kwayoyi. waɗanda a halin yanzu su ɗin ma ana bincike domin a cafko su. Fesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu ƙwararre ne kan miyagun laifuka. Dole mu jinjina wa su jami'an 'yan sanda da suka samu suka yi wannan gagarumin nasara abin da aka yi yau lalle abin murna ne kuma abin jinjinawa ne ga jami'an tsaron mu tun ma ba 'yan sanda ba da mutane da yawa suke tsammani kamar babu ma da 'yan sandan Najeriya ba su iya komi tuntuni abin da jama'a suke so su ji kenan Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Najeriya. To Allah kyauta a gaida Hassan Maina kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda yanzu agogon mai ke cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma na dare. Yanzu dai ga Aisha ta dauke da sauran labaran duniya. To ma'aikatar tsaro ta Amurka ta saki sunayen sojoji biyu da suka rasa rayukansu a wani harbi da aka yi da sanyin safiyar jiya lahadi a yankin shardazad da ke lardin nangarha na gabashin kasar afghanistan sunayen sun hada da saje javier jagua guterres da antonio ray rodriguez duk masu shekaru 28 da haihuwa a duniya bayan su wasu sojoji shida da ke bakin aiki sun ji raunuka yayin da wani abokin aikinsu dan afghanistan ya bude wa dakarun haɗin gwiwar amurka da na afghanistan ɗin wuta da wata bindiga mai sarrafa kanta a cewar wani mai magana da yawun dakarun na amurka a ƙasar har yanzu muna tattara bayanai domin gano abin da ya sanya shi aikata wannan abu amma kuma har yanzu ba mu san kowane ne kuma ko menene manufarsa ba da jami'an sojin amurka jami'in sojin amurka kanar sony leggett ya bayyana da safiyar jiya lahadi kenan a wani rahoton da kafar yada labarai ta associate press ta fitar ya nuna cewa wani jami'in ma'aikatar tsaron afghanistan da ya buƙaci a sakaye sunansa domin ba a bashi izinin tattaunawa da 'yan jarida ba ya ce wanda ya yi harbin jami'in sojan afghanistan ne wanda musu ya kaure tsakaninsa da dakarun sojan amurka kafin ya bude musu wuta amma ba dan kungiyar taliban ba ne a cewar jami'in tun farkon shekarar nan ta 2020 an kashe jami'in sojan amurka shida afghanistan hadda waɗannan na asabar a bara jami'an sojan amurka 22 ne suka rasa rayukansu a fagen daga. Tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana, Pet Buttigieg zai shiga zaben fidda 'yan takara a ƙasar a karan farko gobe talata biyo bayan samun 'yan delegate mafiya yawa da ya yi. Jam'iyyar Democrat a Iowa ta fidda sakamakon zaben da aka gudanar na da 'yan takara wanda yake da baibaye da rigingimu tare da rudani a wani bangaren sanadiyar lalacewa na'ura. Buttigieg shine ya ja delegates goma sha hudu daga cikin arba'in da 41 a zaben na Iowa, yayin da Sanatar Venomon Bernie Sanders kuma sha biyu, Sanatar Massachusetts Elizabeth Warren kuma ta ja takwas tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya ja delegates shida sai sanata amy klobuchar guda ɗaya gidan talabijin ɗin gwamnatin iran jiya lahadi ya ce ƙasar ta gaza a yunkurinta na harba tauraron ɗan adam da ta ƙirƙiro samfurin zafar zuwa falaki mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar mai kula da shirin nata na sararin samaniya Ahmed Hussein ya faɗa wa gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar cewa tauraron zafar dai abin bai isa falaki ba kamar yadda aka tsara saboda gudunsa bai kai yadda ake bukata ba ya kuma ce akalla wannan shine karo na uku da iran ta gaza cimma kaddamar da tauraron dan adam tun daga farkon shekara ta 2019 da amurka ta yi ikirarin tana taimaka mata wajen bunƙasa shirinta na makami mai linzami labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla. To har yanzu dai muna kan batun tsaro ne a Najeriya inda batun kiran da ake na sauke manyan hafsoshin tsaron ƙasar ke ci gaba duk da yake fadar gwamnati ta yi shiru kan lamarin daga Abuja Sale Ashaka ya haɗo mana da wannan rahoto. tsoffin jami'an tsaro da masu sharhi na ci gaba da muhawara kan kiran sauya hafsoshin tsaron najeriya da suka fi dadewa akan wannan mukami a ƙarƙashin gwamnatin apc ta shugaba buhari masu kara matakin gwamnatin na cewa najeriya na yanayi ne tamkar na yaƙi don haka ba a irin wannan sauyi a yanayin alhassan ado doguwa shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan najeriya daga lokacin da abu ya shafi maganar welfare ɗinsu ma'ana jin daɗinsu walwalarsu da kuma haƙƙinsu na ci gaba a aikin to ina so in tabbatar tabbatar maka wannan zai iya kawo nakasu so mun yarda ɗari bisa ɗari rashin samun nasarar tabbatar da tsaro a najeriya yana da nasaba da cewar ƙananan sojoji da ƙananan jami'an tsaro da suke tsakiya an toshe su ta sama magana ci gaba promotion nasu yaƙi gaba domin waɗanda suke kansu lokacin barin aikin yayi basu bari ba so ina ganin lokaci yayi da ya kamata a ce mu yabawa dukkan jami'an tsaron nan musamman na sojoji da irin gudunmuwar da suka ba ƙasar nan kuma a daidai wannan lokacin tunda abu yaƙi ci yaƙi cinyewa to su ba da guri ƙannansu na ƙasa su taso su kuma ga irin gudunmuwar da za su iya bawa wa 'yan najeriya dukkanin su na gaya maka in banda igp inspector general of police rahoto da bayanai ya tabbatar mana cewar kowanne ya wuce lokacinsa na ka'ida kawai ƙari aka yi masa don zaton cewar ko idan an ci gaba da su din za a samu sauki a yadda tsaro ya taɓarɓare. group captain sadiq garba ya ce rashin dokokin wa'adin da ya dace manyan hasoshin su yi a mulki ne a najeriya kan sa a bar su su daɗe ba tare da sauya su ba wannan kuma ya saba da abun da ake da shi a wasu kasashe wasu kasashe ba ma za a tsaya ana wannan rigima musamman ba saboda me yasa shi kan shugaban kasan akwai dokan da aka sa mushi cewa idan mutanen nan suka yi shekara kaza za a cire su idan kuma za ka kara musu ne sai aka sa ka'idojin da dole sai waɗannan ka'idojin suna ciki sannan za ka kara musu girma so kaga a dokanni a wasu kasashen bata bar abun a buɗe ba to amma a gaskiya a Najeriya abun a buɗe yake shi yasa idan ana maganar shugaban kasa ni a matsayina ina cewa to idan an ce ba za su ba ko kuma laifin majalisa saboda wake doka ai ba shugaban kasa ke doka ba majalisa suna damar su doka to a yanzu a gaskiya babu wannan dokan idan muka duba wasu kasashe saboda komai koyon shi muke yi sojan ma gaba daya tura suka kawo mana shi in ka dauki yanzu alal misali america abin da yake a rubuce a cikin doka shine irin waɗannan manya-manyan mukamai na soja shekara biyu za su dokar su ta ba shugaban kasa karfin shi ne zai ce na sa wane amma wannan nan da sai sa su kuma majalisa sai suka sa mishi makari sai wani mai kaza mai kaza za ka sa baya ga neman sauya manyan hafsoshin na soja soja wani kalubale a lamarin tsaron na najeriya shine rashin cikakken samun haɗin kan aiki tsakanin rundunonin daban-daban inda wasu ba sa martaba wasu a gefen aiki sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya To a gaida Sale Shehu Ashaka, idan aka biyo mu cikin shirinmu na hantsi da misalin karfe takwas za a ji cewa. Gaskiya dai ka alama dai kan shugaban kasa Buhari tsaro ya kusa ya kubuce mishi a ƙasa nan don da inda ka je matsala ake koke-koke ake yi babba bai tsira ba karami bai tsira ba mai arziki bai tsira ba talaka bai tsira ba sannan kuma muka kawo shawarwarin mu da muke gani cewa ya kamata a duba wanda shi shugaban kasa ba su amana su taimaka mishi tsaron nan ya kamata a yi gyara sannan kuma a ƙara duba talauci alakan talauci da rashin tsaro gaskiya talauci yana ƙara zurfafa rashin tsaro mai magana da yawon kungiyar dattawan arewacin najeriya kenan da ake kira northern elders forum ke bayani kan taron da kungiyar ta yi a jiya lahadi sai a biyo mu shirin hantsi domin jin cikakken rahoton To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da arba'in da tara da sittin sai kuma kilowa zuwa ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Bayan da filin ciki da gaskiya ya kamo korafin dabban kananan 'yan kasuwa da suka zargi kungiyar masu kananan masana'antu ta nasi reshen jihar Kano. Tare kuma da kawo muku martanin shugabannin kungiyar na jihar Kano Manir Sagagi da kuma Mr. Salman Bamfa na kasa baki daya. Kwatsam sai ga wani ɗan kasuwa daga jihar Kano da ya ce shugaban kungiyar nasi reshen jihar kanan Manir Sagagi ya cuce shi miliyoyin naira. da sunan zai taimaka masa wajen samun lamani daga wasu bankuna. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. Nasiru Abubakar na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da suka nemi lamani ta hanyar ƙungiyar Nasi. wanda ya ce ya yi nasara aka yanke wa sagagi hukuncin ɗaurin shekaru bakwai bayan da ya kai shi ƙara hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc da tuhumar riƙe masa fiye da naira miliyan takwas kotu dai ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru bakwai babu zaɓin tara amma daga bisani sagagi ya ɗaukaka ƙara a wata kotu inda aka ba shi damar yin beli gadi dai abin da nasir ya faɗa a wannan fili sunana nasir abubakar wanda ake kirana da dan gaske to ba mu labarin a takaice ya me ya haɗa ku da tsohon shugaban ƙungiyar masu ƙananan masana'antu na jihar Kano Maniru ga gida har ka kai shi ƙara kotu akwai lokacin da suka buga wata jarida nan suka sa wani bayani nasu na za a ba wa mutane masu kananan masana'antu tallafi da wannan sanarwa da suka buga a jarida ta daily kuma sai zama jama'a da yawanci sun dan samu labaran ta haka wasu kuma sun ji labarin ta wani ya ji gaba ne Sani kuma akwai wani abokina da yake a kusa da gidansu shi ne da dauke ka je ya hada ni da shi dan ya zama mu ma mu samu wannan tallafi da ake bawa masu kananan masana'antu to da aka je aka yi haka kuma na yi rijista shi ya min rijista ma da kanshi na zama memba a cikin wannan kungiya ta masu kananan masana'antu na a bayan haka lokaci ya yi aka ce za a ba mu tallafi daga bankin Trust Bank to kuma muka bi wannan tsarin na first bank din duk muka zuzzuba kudadenmu da dama a wannan lokacin har na kawo wani dan uwana shi ma aka yi masa rijistar shi ma aka shi ma aka sana shi kudin to duk ya zama dai wannan ba ba mu wannan tallafin ba kuma a bayan nan manir sagaji ya kira ni ya ce da ni ga wani tallafin za a bayar daga bangaren keystone bank shi ma muka zo ya sa ni ne ta kashe kudi har ya sa ni wai na yi rijista za a yi min wani inshora da shauransu da shauransu su ma dai aka lissafin lissafin kudade kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da wani abu duk na bashi da kuma a bayan wannan duk an kammala ya karba aron wasu kuɗi dubu ɗari uku a hannuna da sunan shugaban wannan nasi na ƙasa wato eh, Nigerian Small Scale Industry na ƙasa aka ce mawai shi ne ya ce a karba aron wannan kuɗi dubu ɗari uku a hannuna. ranar wata juma'a a shekarar dubu biyu da sha uku akan za a bani kuɗin ranar litinin mai zuwa to kuma shi ma wannan sai da na kai shi kara kotu sannan aka samu aka mai damin da wannan kudin to bayan nan daga magana wannan kingston bank maniru sagaji kuma cira na yanzu na yi ma'amala ta siyan a daidaita sabuwa bayar don a aiki da shi ana samun wani abu to ne mashi tambayoyi yaya business din yake me za a samu duk da ya gaggaya min nace gaskiya harkokin da nake yi ni ya fi wannan ba zan iya yin wannan to a bayan nan mani ya kuma kira na mu zo mu yi ma'amala ta business din siyan shinkafa za a rika siyan shinkafa ita ma ga yadda za a yi ga yadda za a yi din tambaye shi yayin bayanan yadda za a yi akan wannan harkar business din shinkafa shi ma dai da gajiyar yadda abin yake nace gaskiya harkokin da ni nake yi ya fi wannan ba zan iya tsayawa in yi wannan harkar ba to a bayan nan maniri ya kuma kira na yanzu ga wani loan an ba wa microfinance cbn ta ba wa microfinance wannan kudade wanda za a bayar cikin sati uku to shine yasa na je na bude akawun a wani banki a nan kofar mata kmc microfinance bank limited to shine duk aka bi tsare-tsaren da za a ba ni bani wannan loan na miliyan talatin da biyar a kowane akawun za a ba da miliyan goma shi kuma a nashi account din an ba da goma zai mai min da zai mai min da miliyan biyar zai ba min nawa account din guda uku miliyan goma goma nashi account din za a sa miliyan goma zai mai min da miliyan biyar to ya sa ni muka je na bude kamfani account guda biyu ya kawo na kanin shi ya haɗa min da shi sannan kuma ya kawo nashi ya ɗora min suka zama hudu to muka je muka bi wannan tsare-tsaren daga karshe aka nuna min cewa sai mun kawo equity contribution to wannan equity contribution din shine ya zama cewa na yi transfer din wannan equity contribution zuwa wannan company account din namu gaba daya sai transfer yake tafiya saboda babu transfer tsakanin commercial bank da kuma karamin banki irin wannan to daga nan da transfer bai yiwu ba ni kuma na jin tsoron a wannan lokacin shekarar uku in cire kuɗi na daga banki in tafi in je in saka kashi to zai zama min matsala akwai caji da za a yi min to shi sa nace sai dan rika tura kaɗan kaɗan sai shi man ne da shi da ita manajar bankin ta wannan lokacin sai suka ce da ni yayi eh, in ko in yi transfer din kuɗin cikin akawun din bankin shi wannan akawun din ke KNC Microfinance Bank yana da akawun a Fidelity Bank to wannan Fidelity Bank din shine na tura transfer din kuɗi na zuwa cikin wannan akawun din bankin to kuma shi maniru bayan na tura wannan kuɗi zuwa akawun din bankin shi ya san dai tsare-tsaren da ya bi tsakanin shi da ita manajar bankin suka kwashe kuɗin to amma dai kafin ma na yi transfer din shi maniru sai da na ce gaskiya ni ba zan iya tura rabu da kuɗi na a hannu har zuwa tsawon sati uku da aka ce shi sai wannan sati uku ne za a ba wannan loan din ba da ma maniru sagaje sai ce da ni ai ya zai je roki shi cbn controller na nan kano zai je ya roke shi akan a rage wannan kwanaki da suka yi yawa na sati uku so daga baya ma har ya ce da ni ya je ya samu cbn controller ya roke shi a rage wannan kwanaki da suka yi yawa na sati uku din nan tun da mun ce ba za mu iya barin kudin mu ba da equity contribution har tsawon sati uku sannan a mu loan ba to shine ba ya zo yake ce da ni ya ba wa cbn controller din ya yi masa alheri na naira dubu ɗari uku don haka cdn controller ya rage wannan kwanaki daga sati uku ya dawo sati biyu da shi ne na yadda na yi wannan taransa daga akawun dina na kamfani zuwa wannan akawun din bankin da yake a fidelity bank na naira miliyan takwas da dubu ɗari bakwai da hamsin so sati biyu da ya cika sai aka ce da ni ya yi wai saboda kirsimas saboda na sa kuɗin a sha ɗaya ga watan disamba na dubu biyu da sha uku su kuma da aka ce wai sati biyun ya cika daidai lokacin kirsimas ne sai aka ce sai bayan hutu haka ne aka tarika tsora min sati biyu sati biyu ni da na ce ba zan iya rabuwa da kuɗi na na sati uku ba sai gashi an bayan sati biyun farko an ƙara wani sati biyun to daga ƙarshe dai har na nuna cewa ni ba zan iya ci gaba da wannan neman london ba kawai a maida min kuɗi na to kuma da na binciki kuɗin kuma shi ma kuɗin babu ita manajar bankin da shi ne su suka san yadda suka yi da kuɗin ne sai na rubuta korafi na na tura cbn can abuja kuma a bayan nan ne da muka ga shiru daga can cbn din ba a yi wani abu da ya dace a kai da wuri ba Shi ne kuma aka bani shawaran kai ƙorafi na sanar da efcc to bayan na je na sanar da efcc din aka kawo mota ita wannan manajar bankin dama na kai kara ta ne akan na kara bankin da ita manajar bankin tun da na san ni nan na saka kuɗi na a wannan lokaci to ana kawo mota kuma da aka zo sai ga shi ma an kamo shi da karshe dai shine har tsawon shekaru ana wannan har aka tafi efcc aka kai wannan kes ɗin kotu kuma a ƙarshe aka yi hukunci a kan shi aka daure shi shekara bakwai ba zaɓin tara kuma aka ce sai ya biya ni kuɗi na to kuma yana tsaron dai da har ana magana za a bani za a fara bani wani payment daga cikin kuɗin daga bangaren yan uwan shi kuma daga baya kuma sai ya samu beli ya samu wani beli shandin appeal daga wata kotu a can mila road court 9 wajen mai shari'a usman na abba to kuma tun da ya samu wannan beli shandin appeal din akan zai je kaduna ya ɗaukaka gara shi bai gamsu da hukuncin da aka yi mishi ba to tun daga watan shida ne ko watan bakwai na wannan shekarar da aka ɗaure shi 2018 wata shidan da aka bashi na ya je ya ɗaukaka ƙaran bai je ya ɗaukaka karan ba yana nan dai ma yanzu yana yawon sa ban san me ake ciki ba har yanzu bai je ya ɗaukaka karan ba ni kuma saboda halin da na shiga nake ciki har yanzu shi yasa ma na kasa in iya ɗaukar wani mataki da ya kamata na ɓangaren kotu. To masu raro kun dai ji abin da ya wakana tsakanin manni sagagi da Nasir Abubakar. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu sake gayyatar manni sagagi domin jin abin da zai faɗa kan wannan batu. Yanzu amadadin madadin Nasira da Mele Kaya. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. to madalla sai a biyo sai a mana afuwa ba mu samu damar kawo muku takaitaccen labarai ba da wannan makakacin shirin amma kafin mu sallama muna mika ta'aziyya ga yan uwa da iyalan hajiya Fatima Muhammad Kolo da ke Kaduna da Allah ya warsuwa jiya Lahadi Allah jikan ta gafarta mata ya kuma ba da hakurin jure rashi masu rauraron makakacin shirye-shiryen namu ne yanzu kuma an jima ka yan da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha ta ta na gabatarwa da kuma Kibahiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Kevin Nisar fili Hashim ke cewa sai mun sake haɗuwan an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Salamu alaikum. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.